This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fata an wani lafiya. har yanzu dai baba yakubu makeri ne tare da ibrahim almasi garba da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na daren ranar laraba 12 ga watan yuni shekarar 2024 a cikin shirin za ku ji cewa batun rikicin masarautar kano a najeriya na ci gaba da daukar sabon salo abinda ya sa masu sharhi suka ce akwai bukatar kara yin taka tsantsan a lamarin. za mu kuma kawo muku ci gaban tattaunawar abokin aikin muhammad hafiz Babanne da comrade abdulaziz sulaiman a baya tsohon shugaban ɗalibai na wato masu karatun kimiyya siyasa a jami'ar dutse a kan rawar da ya kamata matasa su taka a siyasar najeriya wanda yau ake bikin cika shekaru 25 da kafuwar demokaradiyya a ƙasar akan wannan batu ne kuma za mu so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku akan yadda kuke kallon wannan ranar demokaradiyya musamman ma wanda ake bikinsa a yau lambar mu dai ita ce biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas sifili kamar kowane daren ranar laraba kuma muna tafi da shirin na kasa na silimin muni barma wanda yau shirin zai ji amsar shugaban majalisar cnsp shugaban kasa kenan abdulrahman tiyani wato martanin da ya baiwa kungiyoyin kare masu nakasa a jamhuriyar nijar yayin gana wadda suka yi da shi to amma kafin nan ga ibrahim da labaran duniya. To assalamu alaikum masu saurare da fatan auna lafiya ga labaran. Mutane akalla tara suka mutu yau Laraba a wata gobarar da ta auku da asuba a wani gini mai dauke da ma'aikata a Kuwait. Jami'ai sun ce da alamar rashin bin ka'ida ne sanadi. Gobarar ta tashi ne a gundumar Mangaf ta Kuwait mai yawan ma'aikata 'yan kasashen waje. wani wanda ya tsira da ransa wanda direba ne da ya fito daga kasar masar ya ce gobarar ta barke ne daga dakuna na ƙasa sannan ta haura sama har hayakinta ya turnike ilahirin ginin 'yan sanda sun ce an yi nasarar ceto mutane da dama kuma akasarin waɗanda suka mutu shaƙewa suka yi da hayaƙi indiyawa sama da talatin aka yi jinyarsu a asibiti a cewar jakadan indiya jami'ai sun ce ana nan ana kan tantance kasashen sauran mutanen da abin ya ritsa da su sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken yau laraba ya ce hamas ta buƙaci a yi sauye-sauye da dama a yarjejeniyar tsagaita ta wuta da ke kan teburin shawara ya kuma ce wasu sauye-sayen masu yiwuwa ne wasu kuma ba su yiwuwa isra'ila ta amince da tayin kamar yadda aka yi kuma kamar yadda take yake yanzu hamas ta ƙi a cewar bilinkin a wani tare manema labarai a doha ya ƙara da cewa cikin kwanaki na gaba za mu ci gaba da dagewa sosai tare da abokan hulɗarmu da qatar da kuma masar don ganin an cimma wannan yarjejeniyar ƙasar yankin gab ta qatar tare da taimakon masar ta yi ta ƙoƙarin shiga tsakani don sasanta isra'ila da hamas bisa tsarin kwance ɗamara na gaza mai matakai shugaban ukraine volodymyr zelensky ya ce wani hari da rasha ta kai ta sama ya ritsa da garinsa na haihuwa kiribiri da ke kudancin ukraine a yau dinnan laraba inda ya yi sanadin mutuwar mutane akalla takwas da kuma raunata wasu ashirin da ɗaya zelensky ya yada wani faifan bidiyo da hukumar ayyukan jinƙai ta ɗauka wanda ke nuna yadda aka ɗau wani mutum da ya ji rauni da kuma 'yan kwana-kwana yayin da hayaki ke ta hauhawa daga gine-ginen da suka ruguje a cikin wato cikin gine-ginen da aka rusa har da wani ofis da kuma rukunin gini mai ɗauke da iyalai a halin da ake ciki kuma jami'ai a yankin belgorod na rasha sun ce wani hari da ukraine ta kai ya hallaka akalla wani mutum ya kuma raunata wasu uku to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc alhazai sun yi cunkus zagaye da ka'aba a masallacin harami da ke birnin makka na saudiya jiya laraba yayin da dubban mutane ke ta isowa gabanin fara aikin haji wani mahajjaci daga kasar pakistan mai suna muhammad rafi ya nuna farin ciki matuƙa saboda damar da ya samu ta zuwa masallacin harami da gudanar da sauran ayyukan haji har yake cewa This is the greatest moment in my life. Muhammad Rafi ya ce wannan ne lokaci mafi girma a rayuwata kasancewa ta a haramul sharif kasancewa ta a ɗakin Allah me kuma ya rage gare ni Allah ya bani nasara alhamdulillahi ina mai matukar godiya gare shi ya bani damar kasancewa a ɗakinsa. labaran duniya kenan aka saurara daga dan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc toma da labarin koma ga taskar rahotanninmu batun rikicin masarautar kano a najeriya na ci gaba da daukar sabon salo inda bangaren mai martaba sarkin kano aminu ado bayero ke shirye-shiryen gudanar da hawan sallah a daidai lokacin da a gobe alhamis ake sa ran kotun tarayya da ke birnin kano za ta bayyana hukunci a game da kotuna da hurumin sauraron kara da aka shigar a gabanta akan wannan lamarin sai dai masu sharhi sun ce akwai buƙatar ƙara yin taka tsantsan muhammadu kwari yana ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton da ya aiko mana Wata wasiƙa daga Ladiman Kano Alhaji Abbas Sunusi ya sanya wa hannu ta umarci ɗaukacin hakiman da ke masarautar Kano su hallara a fadar sarkin Kano Aminu Ado Bayero da ke gidan sarki na Nasarawa GRA tare da digatansu da mahaya dawaki domin haye-hayen sallah babba. Kai gaman Kano Alhaji Bello Idi da ke zaman shugaban kwamitin da ke tsara hawan sallah ya yi min ƙarin bayani dangane da wannan umarni na sarki aminu ado bayero wannan abu ne na al'ada da aka saba shekara da shekaru ba sabon abu ba ne normally idan lokacin sallah ya yi mai mataba sarki zai umarni da hakimai su shigo don yin hawan sallah kuma idan an shigo akan yi taro don a fitar da ta inda za a bi ko da da canji kamar yadda aka saba na al'ada. Dangane da ko baya ganin matakin ka iya sabawa da yanayin da ake ciki na zaman umarnin kotu sai kai gaman Kano ya ce. To ai ko da zancen kotu ne a shi sarki da yana nan a sarkinsa ai ba zai fasa ba da takarda ta gayyata hakimai su zo su yi hawa ba. tunda ba kotu ba ta yi da shi kada ya fita ko kada ya saki wata takarda da ta shafi abu na al'ada ba. Domin jin martanin tsagin sarki Muhammadu Sanusi na biyu game da wannan al'amari na tuntuɓi Alhaji Manus Sanusi ɗan buran ɗin Kano ta wayar tarho amma har ya zuwa lokacin haɗa wannan rahoto bai kai ga cewa uffan ba. a hannu guda kuma barista ibrahim cheɗi tsohon sakataren kungiyar lauyi ta najeriya reshen jihar kano ya alakanta wannan dambarwa da odojin da kotu suka rinka bayarwa masu cin karo da juna kusan kamar yadda ana fahimta wannan oda da take hannunsu ko kuma da aka bayar ita ce wadda suka yi gindi da ita kuma kusan zaka ga yanzu ya zamanto an samu masarauta kusan ana operating dinta a kashi biyu daga kano akwai bangaren sarki muhammadu sunusi akwai kuma bangaren sarki alhaji amina ado bayero kowa yana ikirarin sarki ne kuma yana gabatar da al'amuransa da mutanen da suke goya masa baya to a nan abin da za mu yi la'akari da shi shi ne abin da ake ƙoƙarin kullum a kaucewa na samo odoji masu iri ɗaya daga kotuna iri ɗaya don a kaucewa irin wannan rudani. Sau da irin wannan yana iya A bayuwa zuwa a samu ba da umarni kala biyu wancan sarki ya bayar wannan sarki ma ya bayar to daga nan kuma sai kaga an samu abin da ake kira cin karo da ra'ayi wato conflict of interest to kuma karshe sai a haifar da crisis wato a samu matsaloli na kwacewa tsaro tunda shi ma daga bangaren sarki mamadu sunusi shi ma akwai odojin da su ma suke dogaro da su kan cewa sun bashi dama shi ma shine ne sarki to amma dakta sa'idu ahmad dukawa na jami'ar bayar kano da ke sharhi kan al'amuran yamu da kullum ya yi tsokaci kiran da za mu yi shi ne da su mutanen gwamnati da su 'yan siyasa su ji tsoron allah su kaucewa abin da zai tunzura jama'a su ma bangare biyu da suke jayayyar akan sarautar su su ma su ji tsoron Allah duk abin da zai janwo tashi-tashen hankula su kauce wa al'amarin su kuma al'ummar gari kada su yadda wani bangare ya yi amfani da su wajen jawo tashin hankali saboda su ne farkon waɗanda za su yi asara. Ga alama dai al'ummar gari na tasirantuwa da irin waɗannan kiraye-kiraye da masana kan yi domin tun barkewar wannan takaddama ta masarautar Kano jama'a na gudanar da harkokinsu na yau da kullum cikin lumana a birni da kewayen Kano. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. To Allah kyauta a gaida Ibrahim Kwari da wannan rahoto. Yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku ci gaban tattaunawar abokin aikinmu Muhammad Hafiz Baballe da Comrade Abdulazim Suleiman a baya. Tsohon shugaban ɗalibai masu karatun kimiyya na siyasa a Jami'ar Dutse akan rawar da ya kamata matasa su taka a harkokin siyasar najeriya a daidai lokacin da ake bukin cika shekaru 25 da kafuwar demokaradiyya a kasar ga ci gaban tattaunawar a gwamnatin da ta shuɗe ta shugaba muhammadu buhari ya saka hannu akan wata doka da ta rage shekarun da matasa za su iya takara wanda a shekaru da dama suna ta koka cewa ba a ba su dama yanzu haka doka ta sahale za su iya tsayawa takara daga gwamna har dan majalisar tarayya da dattijai ma kana ganin ko kwalliya ta biya kuɗin sabulu eh gaskiya a wannan bangaren kwalliya ta biya kuɗin sabulu saboda ina kallon zaman majalisa sosai kuma ina ganin yadda matasa suka shiga harkar suka tsaya takara kuma suka ci zaɓe akwai matasa da dama a majalisa wakilai a majalisar jiha da majalisar wakilai da kuma sanatoci don akwai wani sanata da na gani matashi daga jihohin kudu na yi mamaki matuka da na gan shi so gaskiya a wannan bangaren an sami ci gaba To amma ana zargin wasu matasa wanda a baya bayan nan aka gani ko suka samu makamin gwamna ko dan majalisar wakilai ko waye da sauransu ana ganin sun ba su taɓuka komai ba me za ka ce dangane da haka eh wannan shi shine dama ta inda nake ganin har yanzu akwai karancin fahimtar al'amuran siyasa domin idan mutum ya fahimci al'amuran siyasa an yi siyasa ne saboda a hidimta al'umma to mutum ya fahimci wannan hidimar da yake yi wa al'umma shi zai sa al'umma su zaɓe shi to in al'umma suka zaɓe shi ya san cewa ya zo ne don ya yi wa al'umma aiki to amma mu yanayin eh, siyasa ma yanzu shine mutum ya tsaya takara zai sa kuɗi ya kashe kuɗi ya maybe ya siya wa matasa abubuwa to daga nan in ya hau mulki kuma sai ya ci gaba da abin da yake so kaga a nan da matasa suna tsayawa su fahimta ko da an zaɓi mutum yanayin yin abin da bai kamata ba to akwai hanyoyi da dama da ya kamata a nufar da shi ƙalubalance shi in wani zaɓe ya zo a zaɓi wani wanda ba shi ba to in ana yin wannan dole za a dinga um, wato kamar taimakawa uh, su masu mulki din ma suna fahimta ma abin da kuma zai nuna cewa mutane sun san me suke yi duk shugaban da suka zaɓa in baya yin abin da ya kamata za su sauya shi inda demokradiya baya ma ana yin zaɓe lokaci zuwa lokaci yana cikin magin shi kayan demokradiya yin zaɓe lokaci bayan lokaci. To kowane kira za ka yi wa matasa da suke sauraron ka yanzu? Yo, to ina kira ga matasa cewa ba mu da ƙasar da tafi Najeriya kuma tunda Allah ya sa muna bin tsarin demokuraɗiyya ne wanda yake na al'umma to matasa ya kamata su mai da hankali akan al'amuran da suka shafi ci gaban ƙasa su dinga lura da al'amuran da gwamnati take bi tsare-tsaren da gwamnati take kawowa wanda ya dace matasa su faɗa wanda bai dace ba matasa su faɗa To a gaida Muhammad Hafiz Baballe a tattaunawarsa da Comrade Abdulazim Suleiman a baya. Ta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC yanzu ko ga Suleiman Muni Barma da shirinmu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a assalamu alaikum mu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa. Sunana Sule Mumuni Barma. har yanzu muna jamhuriyar nijar inda kungiyoyin kare hakkin na kasassu suka gabatar wa janar abdulrahman chani takardar jerin matsalolin da ke cinye musu tuwo a ƙwarya a shirin na yau za mu ji amsar da shugaban majalisar ta cnsp ya ba su a yayin ganawar shi da su amma za mu fara ne da yadda batun katin nan da kungiyoyin kare haƙƙin na ƙasassu ke gwagwarmayar ganin an kaddamar da ita a wani bangare na laliban matakan samar da rayuwa mai inganci ga mutanen da ke da tawaya wato carte galite de chance ke ɗaukar hankula To koyaushe ake sa ran kaddamar da wannan kati? Ya kuma masu tawaya mata suka ji da wannan yunkuri da aka ayyana cewa ya tanadi babban kaso ga jinsin mata da yara ƙanana. Madam Alimatu Sa'adiya ta halarci taron da ya tantauna waɗannan batutuwa. Sai dai kasancewar tana fama da matsalar furta magana ya sa mai taimaka mata a wannan fanni wato Hajiya Fatima yin bayani a madadinta. In tattaunawa inda za a gyara ai amfani da shi a wuda dukkan matsaloli ni ce mataimakiya halimatu kama magana da ta yi za a rage ma mata da yara wahala buskan waga kartik inda ake nan ana shirin hudowa saboda na nakasassu cikin nakasassu in aka lura mata na nakasassu kuma ana cin zarahinsu kenan su abin da ake musu ya riba ya ɗaya biyu hal uku in waga in ta huto kenan za su samun dama na rayuwarsu ta bunƙasa ƙungiyoyi dukansu sun yi a rejistiransu kamar dama sun san da zaman su bido su bai kawo wahala kamar yanzu abin da dai kadai za a yi musu kenan a musu horo buskan menene ma'anarta su gane kar ga menene zata ba su dama kuma su gano kuma eh, menene matsayinsu in suka samu menene za su samu kamar moriya a cikin waga kartika akwai waɗanda misali a yankunan karkara suke watakila ba su da alaka da kungiyoyi ma nan cikin gida ko baka cikin kungiya na kasan kane yake baka inci kenan kowa wanda yake da nakasa zai samu inci da zai yi mishi waga kart mu dai fatan mu a ce wanga dai kat inda a ce ya zama mutane sun hara aiki da shi haka mu shine babban biyan mu wahalolin mu da muke ciki zai rage. Sido zuwa yaushe ne ake sa ran fara raba ta har kuma a fara aiki da ita? In son samu ne ran 31 da watan Juli. Kasan a ran nan ne kasan mu ta cebe ma mutane masu nakasa wannan rana ce ta mutane masu nakasa ta Niger tunda akwai eh, Journée International des Personnes Handicapées wannan na duniya ne gaba daya wannan uku da watan Disamba abinda muke hange da mu da gwamnati da partner kinmu UNICEF shine a hwara aiwatar da tsarin tantancewa na mutanen da za su yi amfani da wannan katin wannan duka mun yarda da mu da bangaren gwamnati da da partnerkinmu ah, insha Allahu ah, muhara ba su katukansu ita wannan article 17 na kuduri ah, na juye 2021 ta ce ma dukkan mutum inda yana da nakasa yana da inci a bashi wannan katin to abu guda ne a tantance ka ya ake tantancewa a yawa akwai kwamiti babba da za a yi a aza wanda shine ke kula da tantancewar a bangaren kasa amma kowace komin ana yi an kungiyoyin kanana-kanana wanda su ne za a haɗewa da mutanen likita da kuma har yanzu mutanenmu da sauran ministoci a kamar direction direction a aza wannan kwamitin su ne za su shiga cikin ƙauye da birni su gano mutane masu nakasa kana kuma a zo a tantance su a cikin kowane komin akwai ekipikin da za a azawa wanda kamar aikin shi shine a gano mutane masu nakasa don da sauran mutanen ah, malam sule kamar da ka yi tambaya ne dazun nan mutanen nan masu nakasa ana boye su ne ma waɗansu ma cikin waɗansu al'adu ana ɓoye su ne abu kaman abun kunya ne to sai an hudda mutane wanda za su iya su bi diddigin su su gano su in sun tantance mutane sai a tura takardun tantancewa bangaren jihohi kana su masu tura ma bangaren kasa inda za a tabbatar da zaman su na mutane masu na kasa kana ne za a ba su kaman babu ka'idan da in ka cika ko baka cikin kungiya wannan katin ta kasa ce ba ta kungiyoyi ba kamar yadda muka alkawalta babi na biyu na wannan shiri zai ji amsar da janar abdulrahman chani ya baiwa wakilan masu bukata ta musamman game da koke-koken da suka gabatar masa a yayin ganawarsu da shi a fadar shugaban kasar nishar habibu abdullahi na reshen yamai na daga cikin waɗanda suka halarci wannan zama wallahi ya saurare mu da far'a ya nuna mana shi ba dan siyasa na ba duk abin da zai abin da an na da tahiyar da kasa da inda zai iya daukar mana zai iya mulki shine za shi iya mulki zan daukar maka misali cewa wannan kunin babban gidauniyar tamu da aka dame ya ji ciyin wannan abun kuma ya sace ga zuciya in Allah da annabi ya ce za a kokari maza maza a bude wannan abun da wani rishin eh, wurin zama da wani wasu wurshi abu in akwai wa'annan gidauniyar to insha Allah ya ce za a samu kuma a yi maganin ta kuma ya ce wurin zama dindindin ya ce ole a ake a nemi wuri har nesa matsayin da mu ya dibi tausayin da gare mu gare shi gare shi zuwa tahiya ko wani wani da deplasama kaga matsala ta gare mu yace za a kokari a gani nan tsakan gari ba wai a dauki kilo 20 guda wani abu a ce a kai mana ba nan da zuwa gaba insha Allah saboda abu ne na ba za a cewa sha guda ba ka hannun ya dauki kuma zancen eh, wannan dauka ma'aikata hannuwa yace alhamdulillah yace kuma mu ba za a ce mana mu mutane masu da kasa ne ba kuma ba za a ce mana mu mutane kyambara na ba yace mana a'a mu mu ce wannan matsayi saboda mu mu da aikin mu na mu na abu ya ba da misali shekaran shi an aiko mutane wajen mutum 700 da wani abu da an kwaso kyan bara na burkina cikin 700 da wannan nan ce bai ga gurin ko guda bai gama kawo ko guda bai ga wani abu na shi ga ganin shi wanda aka ce ma andi handicap kamar mutum mai nakasa shine wanda zuciyar shi ta mutu gari ta mutu ga wani aiki shi shi zamna ya bara ya ce shi bai ga nakasa gare mu ba mu yan kasa na kyan nijar ne kamar kowa kuma mun kawo gudunmuwan mu ta ci gaban kasa mu yana mu aiki ga kasa ya ce to insha Allah kuma zai kawo nashi gudunmuwa kuma yadda duk abin da muka kawo zai kama maganin shi. To masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. Yanzu a madadin bakinmu Sido Nuhu Umaru da Halimatu Sa'adiya da mataimakiyarta Hajiya Fatima sai Habibu Abdullahi na reshen mai ni Sule Mummuni Barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku a huta lafiya. To madalla a gaida Suleiman Muni Barma yanzu kamar da muka gaya muku lokaci ke nan da za ku kira ku bayyana mana ra'ayinku a kan ya kuke kallo wannan ranar demokradiyya wanda yake iya cika shekara 25 um, a yau kenan lambar mu biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili a kira mu domin bayyana ra'ayi. jin muna da kira daga jihar kaduna wane ne a kaduna wa ke kira daga kaduna to suna na adamu jeji daga kamfanin fate da ke nan garin jaji a nan kaduna najeriya to mala adamu duniya na jin ka na demokarasiya harka allah kun sha za a tsaya ne a yi ma al'ummar najeriya kawai cewa yau ba za a yi komai ba addu'o'i za a yi masallatai da coci dubiya da yadda kasar namu ta tsunduma cikin rashin kwanciyar hankali da tsadar rayuwa da kashe-kashe kullum muna fama da su amma sai a ci amai da wani tuntuwar ne ranar demokuraɗiyya ko kuma san je tuwar ma kama an yi da wani wani fari aikin na ma shi ne ranar demokuraɗiyya amma tuntuwar a wani hafi na wani an zama bata wani shugaban kasa rai To mun gode Malam Adamu Jeje daga Kaduna bari mu kada zuwa jihar Kogi wani ne a Kogi? Assalamu alaikum. injiniya lawa a jakuta jihar kogi to malam injiniya lawa muna jin ka alhamdulillahi ala kulli hali kira ke ga shugabannin don allah wannan tsari a duniya aji da talakawa su su talakawa suna cikin wani kanji sai dai addu'a sai maka a yi don allah ka an tuka kaga yanzu matsalan da muka shige su kundin nan buhu dubu tamanin da biyar nan a taimaka mana don Allah don annabi. Na kira To mun gode kwarai da gaske bari mu je jihar Gombe. Wani ne a Gombe? Bello Alhassan ne daga Kaltungo, jihar Gombe. To Bello duniya na sararin ka. To an ce <clears throat> batun demokarasiya muke. Haka. Gaskiya ta ci gaba amma daga tsakiya zuwa karshen nan an zo ana shan wahala dalili kuwa shine in dai demokarasiya ake yi domin talaka talaka suna kuka cewa ga abin da ya dame su da ya kamata su za su saurara cewa wanda suke mulkanmu su saurara cewa mu nan muna yi domin su ne mu muka kai su wurin sannan kuma sai su zanna su ce ga abin da su za su yi ba abin da talaka suke so ba kamar batun ɗauke tallafin mai din nan ga tsadan tallafin mai ga tsadan man fetur mm, abin nan wutar lantarki ga tsadan abinci sannan kuma ba tarin kudi aka yi wa talaka ba ma'aikata ba yau shekara guda amma kuma an ƙasa wa ma'aikata amma sai su suna ganin suna kansu kawai suke so sannan kuma ana maganan cewa a tallafa wa mutane to ya ta yaya za a tallafa wa mutane to gaskiya ya kamata su gane cewa abubuwan nan mutane ne suka zabe su suka kai su wannan wuri to mun gode malam bello Hassan bari mu je jihar adamawa na'am ina da dan tambaya to a gurguje yawa na cewa to layin ya katse bari mu dauki a balan da ke adamawa wane ne a adamawa malam To, um, kada a shafa muna daukar ra'ayinku ne akan ranar demokaradiyya um, ya kuke kallon wannan ranar da ake bikin cika shekaru 25 a yau uh, laraba kenan wato 12 ga wannan watan yuni yawa malam daga idan kake kira eh muna tare eh muna tare Na'am, tare kake da Sha'ibu na Adamawa da ke garmar kuma Maya Bello jihar Adamawa. To Malam Sha'ibu duniya na sare ka. Na'am to gaskiya dai muna kira ga shugabanni mu da Allah su yi mana adalci dan rayuwa ya fi ƙarfin mu. Hmm. Na'am to gaskiya da Allah dai su duba mu da idon rahama wallahi muna cikin ƙuncin rayuwa wallahi halin da ake ciki a Najeriya ta ya fi ƙarfin magana. To mun gode kwarai da gaske bari mu je wato arewa ta tsakiyar Najeriya jihar Neja mu je wa ne a Neja? wane ne a jihar Neja? To Alayya ya duniya na sarinka. da farko yana godiya a gare ke da wata bamu wannan lokaci ne fara hmm. a yi mutu ya ta demokrasiya a Najeriya ta kai yadda ta kai. don dai da farko gaskiya mun fara jin ba. lambar alhaji yahaya daga neja ya yanke to bari maɗauki mutum ɗaya wanda eh, to mun samu eh. kira daga nijar wani ne a nijar kuna tare da ilu lawali to ilu lawali a gurguje kuma a takaice mauri ina ko ya daidai wallahi muna fata ubangiji allah sa talaka gane don don masu yan kai malam lawali kana kan layi to ina jin mun rasa malam lawali insha Allah gobe ma rana ce da za mu kuma buɗe muku layi domin ku kira ku ba da ra'ayinku. ku To bar mu dauki labarai a takaice. To a takaicen To a takaicen mutane akalla 49 suka mutu yau laraba a wata gobarar da ta auku da asuba a wani gini mai dauke da ma'aikata a Kuwait. Jami'ai sun ce da alamar da rashin bin ka'ida ne sanadi. To masu saurare iya abin da za iya kawo muku kenan a wannan dare sai kuma gobe da safe za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da sabbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Ibrahim ka almasi garba da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Julie laser Gresham wacce ta shirya ta bada umarni da ma injiniyan mu na wannan dare Mr. Patrick. Baba ya ko makiri ne daga nan birnin Washington nake cewa a kwana lafiya Allah ba mu alkhairin nan nasa amin san amin wassalam.